sai ruku'u to a wajen ruku'u yatsunka ana son ka baza su ne akan gwiwarka kamar za ka yi dakuwa haka ake yi mu duba da kyau ba a ainihin yin haka haka ake yi jama'a sun gane wannan da kyau haka ake yi sai a baza su in ka baza su ɗin nan ana neman ainihin idanuwanka dama tun da ka kabbarta sallah ana son idan ka rinka kallon daidai inda za ka yi sujuda mu kiyaye wannan jama'a to ko da ka zo ka yi ainihin ruku'u haka har yanzu ana nan ana son idan ka yi ci gaba da kallon inda kake ainihin inda za ka yi sujuda ya tsinka kuma kar ka manta ka ji abin da aka ce ina fatan mun gane sannan har wa yau aka ce maka bayan ka ana so ya miƙe tare da kanka karka sun kuyar da kanka haka ka yi doron mage kaka yi haka mun gane kar kuma ka ballake kanka haka a ruku'u haka a'a so ake bayan ka yi flat haka ka tafi tare da kanka da ainihin ka sannan hannayenka nan su bubbuɗe kar ka yi haka a hannayenka su buɗe don haka kar mutane su zo yin ainihin ruku'u mutum ya haka kamar yana jin sanyi a'a haka za ka bubbuɗe hannayenka bayanka kuma ya miƙe aka ce kamar a kawo wani baho ko wata ƙwallo bol haka a aje a bayanka ta tsaya saboda yadda ka miƙe bayanka a cikin ruku'u ɗin nan an samu annabi yana zikiri yana cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yana faɗi so uku ko kuma fiye da uku don haka jama'a su kiyaye akwai kuma wasu zikirorin daban za ka iya yi ina fatan mun gane wannan bayan wannan sai kuma annabi ya ɗago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida ita sami Allahu liman hamida ana faɗinta ne sanda ake ɗagowa haka sami Allahu liman hamida ba wai za ka faɗe ta ne sami Allahu liman hamida haka a'a ka kana ɗagowa kana faɗatta haka sami Allahu liman hamida mun gane wannan da kyau idan ka tsaya daidai sai kuma ka ce rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu duk wanda ka faɗa daidai ne kuma jama'a su kiyaye da liman da mamu da mai sallah shi kadai da namiji da mace haka za su haɗa waɗannan biyun duka su faɗa sanda za ka ɗago sai ka ce sami allahu liman hamida kai liman sai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu mamu ma san zai dago sai ce sami Allahu liman hamida Sanda ya daidaitu sai ce rabbana wa lakal hamdu wannan shine abin da ainihin tattarawa sunna ta hadisin annabi sallallahu alaihi a suka tabbatar mun gane wannan da kyau in ka gama daidaituwa ka ce rabbana wa lakal hamdu din nan to akwai abu guda ɗaya shine yayin da kake ɗago wannan ana so zaka ka ɗago tare da hannunka haka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 haka manzo Allah yake sai ka samu liman ko wani malami sai kwafe maka in ya ce sami Allahu liman hamida ma'anarta Allah ya ji wanda yake gode mishi a ɗaza a farkon sallah ba ka ce alhamdulillahi ba to yanzu da ka ɗago shi ne ka ce sami Allahu liman hamida haƙiƙa Allah ya ji wanda ya gode mishi ya ji ka kenan sai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya Allah ubangijin mu godiya gare ka take sai ka sake ɗaga hannu kun san ma'ana ɗaga hannun nan malaman fi'u suka ce ɗaga hannun nan kamar soja ne da yake wa ogan shi saran da yake sara mishi wato kai in kai haka in soja haka yake yi to kai haka kai wa Allah kai biyu duka ka sara wa Allah da kai da soja haifi. kai ka fike tunda shi haka yi wa ogan shi kai ko da ka tashi haka kai wa naka dan haka aka ce duk mutumin da ya ɗaga hannu haka a sallah duk ɗaga hannu ɗaya sai an rubuta ma lada goma goma ɗin nan sai a ninka shi so saba'in saba'in din nan sai a ninka shi kuma ba iyaka in kai daga hannu a farkon sallah sai a sa goma goma nan sai a ce times 70 sannan sai kuma Allah ya kara maka abin da ya so ina fatan mun gane in ka sake tafiya ruku'u ka daga haka in ka sake dagowa daga ruku'u haka duk inda ka ɗaga hannu a sallah sai an rubuta maka haka al-imamu aliyu ibnu abdullahi ibnu madini malamin bukhari ya faɗi kamar yadda bukhari ya ruwaito a cikin juz'u raf'il yadayn jama'a mun gane wannan da kyau sannan idan ka ainihin faɗi wannan zikiri to sai sujuda ta iya yiwuwa ka ce me ma'ana wannan zikirin aka ce ai da ka ɗago ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi godiyar da kake wa Allah sai ka ce ya Allah godiyar da nake maka wadda za ta cika sama da ƙasa wa mil ma shi ita min shay'in ba'ad godiyar da za ta cika tsakanin sama da ƙasa bayan ainihin wato ta cika sama ta cika ƙasa ta cika kuma ma tsakanin sama da ƙasa ta cika kuma ma ko menene bayan haka ahalar sana'i wal majidi Allah kai ka dace a yabe ka kai ka dace a girmama ka mun fahimci wannan da kyau ahalar sana'i walmajidi Allah kai ne ka dace a girmama ka kai ka dace a yabe ka ina fatan mun gane wannan hamdan kafiran tayyiban mubarakan eh, hamdan kafiran tayyiban mubarakan eh, eh, sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu mil as samawati wa mil al wa mil amin ma shi'ta min shay'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala abd Allah kai ka dace da duk abin da bawa ya ce game da kai na yabo ka dace da shi a haƙƙu ma ƙala al'abd ahlar sanai wal majidi. a haƙƙu ma ƙala al'abd Allah duk irin yabon da bawa ya maka ka dace da shi mun fahimci wannan da kyau ko mu kiyaye wannan addu'a akwai zikiri mai girma a cikinta dubi abin da kake cewa mil as-samawati wa mil al wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla ath sana'i wal majdi haqqu ma abd wa kulluna laka abdu ya Allah duk mu ne wa kulluna laka abdu dukkan mu bayinka ne ya Allah to abinda ake so waɗannan kalmomin in kana faɗan su ka ta rinka tunawa ka rinka gane ma'ana abin da kake cewa in baka samu dama iya wannan ba in ka ɗago daga ruku'u kai sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal sai ka ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi godiya mai yawa da albarka ta tabbata ga Allah yayi in kai haka wani mutum da ya haka manzon Allah ya ji sai da ya ce na ga mala'iku talatin da wani abu suna gudu su yi sauri su kai wa Allah saboda girman ladanta ina fata an gane wannan wannan in kai haka sai me kuma sai su juda to a nan ne wasu malamai suka ce yanzu tun da ka ɗago daga ruku'u suka ce sai ka saki hannunka wasu malamai suka ce a'a in ka so za ka iya mai da hannunka kirji wasu malamai suka ce duk ma dai wanda kai a wannan wurin babu matsala amma mu mun fi ganin dacewar mutum ya mayar da ainihin hannun shi kirji wannan shine ainihin abin da allamatul jazira bin baz ya tabbatar a littafin shi da kuma ainihin asindi a cikin littafin shi da ya musamman akan ainihin wannan matsala sai dai ita wannan matsala ta in an ɗago daga ruku'u a mai da hannu kirji ba matsala ce mai zafi ba ko da mutum ya ɗago daga ruku'u sai kaga ya saki hannun shi ba matsala ko kaga mutum ya ɗago daga ruku'u ya saki hannun shi ai ya runguma hannun shi daidai ne ba matsala insha Allah saboda haka mu kiyaye wannan to yanzu ya gama ɗagowa daga ruku'u sai sujuda to sujudan nan in zai tafi aka ce hawa yau ana so ya sake ɗaga hannun shi haka daidai da ainihin